أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da muhimmancin sifan kankan da kai a mahanga na alkur'ani mai girma inda muka ambace sashen ayoyi insha Allah cikin wannan darasi ma za mu karasa bayanai dangane da wannan al'amari cikin ayoyin alkur'ani masu girma da ma hadisan musulunci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfane mu ya zo a cikin alkur'ani mai girma cikin suratu shu'ara aya ta ɗari biyu da goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wahfid janahaka liman aka minal mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya mai girma yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya yi mu'amala da muminai ya yi hulɗa da muminai da hulɗa irin na ƙanƙan da kai da tawadu'i da kuma nuna soyayya da kuma tausayi tsakanin shi da muminai wannan aya tana ɗauke da ma'anoni sosan gaske inda ta kasance mahallin bahasi da kuma bayanai na malaman tafsiri nan wurin ya zo da bayani yake cewa wahfid janaha yake cewa kinayatun an tawadu al-maqrun bil mahabba wal hanan kama huwa halu ta'ir allazi yaftahu janahahu wa yadum ilayhi farahahu izharan lil mahabba wa bidafi al-hanan ولصونهم من الأخطار المحتملة وخفزهم من التفرق wannan alkur'ani mai girma ya yi amfani da fika-fikai janah kenan wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin watan ka sassaukar da fikafikanka ga waɗanda suka bi ka daga cikin muminai yana nuhin kenan kafaɗunsa ne guda biyu watan sifa na mutum mai girman kai shine yakan duban fikafikansa yakan duban gafaɗansa sannan yakan ɗaga su saboda nuna isa da kuma tinkaho akasin mutum da yake da tawadu'i baya da irin wannan sifa din saboda Allah subhanahu wata'ala ina umurtan manzansa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya kasance yayi hulɗa da mumine da irin wannan hulɗa din ya kasance yakan saukar da kafaɗunsa ga ainihin watan wanda suka bi shi daga cikin mumine amma nan wurin malaman tafsiri kamar ayatollah makarim shirazi a cikin littafinsa al'amsal ya yi bayani dangane da tafsirin wannan aya ne a cikin wannan littafi al fil qur'an shi ma yake bayanin cewa ikhfadul janah kenan wahfid janah janahak ka sassaukar da fikafikanka ma'ana ga faɗanka yana nuhin mai kina yace kinaya ne kinaya ne daga ainihin watan ƙanƙan da kai wanda ya iktirani da me da so da tausayi kamar yadda muke ganin ya ba da misalin cewa kamar misalin tsuntsu muna ganin tsuntsu a lokacin da yake ƙoƙarin kare 'ya'yansa daga rana ko ma wani haɗari ko kuma yake son ya zamanto ya haɗa su a wuri guda kada ya zamanto sun warwatse yakan buɗe fikafikansa muna ganin su irin manya-manyan tsuntsaye sukan buɗe fikafikansu haka domin ya zamanto sun kiyaye 'ya'yansu ko daga rana ko kuma wani haɗari ko kuma suna neman su tara su wuri guda wannan duk wanda ya kalli ɗabi'an tsuntsaye zai iya ganin haka musamman manya-manyan tsuntsaye to wannan shine aka yi kinaya da shi a cikin wannan aya din wanda yake waka an ta'abir ne wanda yake ajib kuma ra'ayi jiddan kinan akan wannan asasin wa ala hazal asas fa inna nabiyyal akram sallallahu alaihi wa alihi sallam ma'murun bi an yataharraka min hazal mawqi' li yahfaz al mu'minina tahta janahihi wa zillihi kan wannan asasin ne Allah subhanahu ta'ala ya umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya kasance ya yi taharruki ya motsa a alakan shi da muminai ya kasance yana kiyaye da su kamar mutum da ya sa su ya ɗaga fifikinsa ya zamanto ya aza a kansu domin zamanto ya kare su daga dukkan wani haɗari kuma domin ya ganin cewa ya haɗa su a wuri guda wannan kine ya nuna mana muhimmancin alkur'ani da kuma irin uslubin bayaninsa da kuma azama na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma fasaha irin alkur'ani mai girma inda yake zuwa da misali wanda yake cikin sauƙin gaske mutum da yake ji yake sauraro yakan gane me ake son a ci kuma zai zamanto hakan ɗin ya afka a cikin zuciyar shi sosan gaske ya zamanto ya ƙaru da shi Kinin wa ta'abir jamil jiddan wa mali'un bil ma'ani والنكات الدقيقة التي جمعت في جملة واحدة أتكن جملة قداني واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى ya sanya dukkan waɗannan ma'anoni da kuma nukata wanda suke da muhimmanci sosan gaske saboda haka wa inda ma yu'mar annabiyul islam yu'maru annabiyul islam bit tawadu wa izhar muhabba lil mu'minin فإن وظيفة المؤمنين وتكليفهم الأخلاقي وتكليفهم الأخلاقي تجاه بعضهم البعض واضح ken lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake umurtan manzon Allah sallallahu wa sallam da yi mu'amala da muminai da irin wannan mu'amala ɗin lokacin guda baya bukatan sai an ce muminai tsakaninsu ya zamanto su ma sun yi hulɗa da junansu haka nan tunda wanda yake shi ne uban tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya umarce shi da yi mu'amala da muminai da irin wannan mu'amala din kenan abin da ya hau akan muminai wani al'amari ne wanda yake kahili wadih ne sosai saboda mai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala yana itibarin shi kuduwa ne kuma uswa ne manzon Allah abin koyi ne jagora ne ga dukkanin mutane na al'ummarsa shi yasa a cikin ayan alkur'ani ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance a gare ku cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin koyi mai kyau kenan muna fahimta kenan manzon Allah tunda Allah ta'ala ya ce hulɗa da mumune da irin wannan hulɗa din na kankan da kai da kuma tawadu kare zamanto ya yi hulɗa da su da sifa na girman kai da kuma tinkaho da gurur da ujub kenan yana nuna mana kenan mu ma muminai lazim ne ya zamanto mun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hulɗan da muke yi tsakanin mu da junanmu hakanan irin wannan mazmuni ya zo a cikin alkur'ani a cikin aya ta 80 aya ta 88 cikin suratul hijr inda Allah ta'ala yake cewa wahfid janahaka lilmu'minin mu'minin ayar da ta gabata ce jana limanit ta ba a minal mu'minin nan kuma ya ce jana haka lil mu'minin to madumunin su guda kenan kai mu'amala da muminai ta hanyar kankan da kai da kuma tawadu hakanan za mu ga wannan ta'abiri shi ma Allah subhanahu wata'ala ya amfani da shi dangane da iyaye wanda suka aihi mutum Allah ta'ala ya ce a yi hulɗa da su hulɗa na ƙanƙan da kai gare su da tawadu'i gare su da girmama su da jin tausayin su da son su Allah ta'ala yake cewa wahfid lahuma janaha dhulli min rahma ya zamanto ka sauke musu kafaɗanka saboda ƙanƙan da kai saboda me saboda rahama alama ne na rahma alama ne na tausayi da jinƙai alama ne na so alama ne na tausayi ga wanda kake ma haka saboda haka nan wannan yana nuna mana in mun dubi wannan ayoyin gaba ɗaya kamar yadda inda yake bayani a nan wurin ke cewa min majmu'i ma da min al'ayat a Allahu ayoyin da muka ambata na harko cikin darasin da ya gabata da wanga ayoyin da muka ambata yanzu suma muna iya mu fahimta daga alkur'ani mai girma akan cewa annal qur'an karim lam yaktafi bi dhammi takabbur wal istikbar fi mujm fi mujmal as-suluk al-akhlaqi lil insan alqur'ani bai isu ba kawai daga da zargin girman kai da kuma tinkaho a cikin tarin ɗabi'u da kuma ayyuka na mutane bal akka da ala nuktatil muqabila ba haka ba ya yi ta'akidi akan nukta wadda ke muqabila watan mun ce da tawadu'i da kuma girman kai suna muƙabala ne duk lokacin da ga ambaci takabbur za a ambaci tawadu duk lokacin da aka ambaci tawadu za a ambaci takabbur sannan kowanne daga cikin su sifa ne wanda yake wujudi wanda yake mai zaman kanshi ba yana nihi bane in an samu ɗaya babu ɗayan kwata-kwata saboda kenan alkur'ani ya yi bayani bayani mai kyau na yabo da bayyana muhimmanci na tawadu'i da kuma ƙanƙan da kai wanda yake ingiza mutum ya zamanto ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya samu kanshi a cikin bayan Allah subhanahu ta'ala managarta waɗanda suke ɗauke da wannan sifa ɗin hakanan in za mu yi muraja'an riwayoyi na musulunci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka yana cewa laqad warada fil masadir riwa'iyya lada shi'a wa ahli sunnah ahadithun kasira fi bab at-tawadu تبين أهمية fi الصفة الأخلاقية insan حركة takamuliyya wal ijtima'iyya hadisai da dama sun zo gaske a cikin musulunci an ya kasance ɓangaren shi'a ne ko kuma ɓangaren sunna wal jama'a wanda suke bayyana ainihin wato muhimmancin wannan sifa ɗin ta ɗabi'u da kuma irin tasirin da take da shi a cikin tahiyan mutum cikin hanyar neman kamala da ma rayuwarsa na yau da kullun na zamantakewarsa da al'umma Sau saboda kenan wa da fi ha alamatul mutawadi'in wa nata'ish wa thimar at-tawadu wa hududihi wa adabu cikin sashen hadisai suna bayanai daban-daban wani lokaci cikin wasu hadisai za ga suna bayan dangane da mai alaman masu kankan da kai wace alama ce za a yi gani idan an ganta a ce wane yana da kankan da kai wane yana da tawadu cikin wasu hadisai kuma za ga bayanai ne dangane da nata'ish da kuma simar irin sakamako da kuma 'ya'yan itace wanda ake samu sakamakon iltizami da sifa na kankan da akanan wasu wasu hadisai kuma muna ganin suna ɗauke da bayanai ne dangane da hudud wato iyakoki da kuma ladubba na tawadu'i na mutum da yake da tawadu'i ko mutum da yake son ya kasance ya sifanta da wannan sifa din wanda duk wannan bayanan za mu gansu cikin hadisan da za mu ambata amma dangane da muhimmancin tawadu akwai ta'abirori masu kyawun gaske masu jan mutum ya zuwa ga wannan sifa ɗin da ma sifofi na musulunci gaba ɗaya cikin ruwayoyi masu girma daga cikinsu akwai riwayan da ya zo cikin hadisi mai girma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo a cikin mahajjatul baida cikin mujalladi na shidda shahi na 222 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya tsaya yana huɗuba ga sahabbansa yana bayani yana cewa mali la'ara alaikum halawatal ibada me ya same ni ne ba na ganin alaman daɗin ibada tare da ku wato ibada tana da daɗi ibada tana da zaƙi me yasa ba na ganin wannan alama ɗin ba na ganin alamanta tare da ku ƙaluwa wama halawatul ibada suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi me kake nuni da zaƙin ibada ne me kake nuni da daɗin ibada tun daɗi wanda yake ma'anawi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kala tawadu yace zaƙin ibada daɗin ibada shine ƙanƙan da kai wato mutum da yake da ƙanƙan da kai yana shi'uri da jin daɗi na na ma'anawi na zuciya daban yana da natsuwa na daban kamar da Allah ta'ala ce dangane da ayar da ta gabata wa ibadur rahman Allah ce bayan ya jingina cewa bayansa ne wa ibadur rahman bayina bayan Allah ta'ala ar-rahman allazina yamshuna alal ardi hauna wanda suke tahiya da tawadu'i a doron ƙasa watandun taharrukat ɗinsu gaba ɗaya suna ɓuɓɓugowa ne daga wannan sifaɗin na tawadu'i na ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wata'ala da ma bayan Allah subhanahu wata'ala muminai saboda haka kenan wannan shine halawan ibada nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayani dangane da muhimmancin tawadu'i da kuma irin ta'ishi da kuma 'ya'yan itacen da take dauke da shi shine cewa za ta baka daɗin ibada za ta baka zaƙin ibada za ka ji natsuwa a cikin ibadanka da kake ma Allah subhanahu wa ta'ala in har ya kasance kana ɗauke da wannan sifa Haka hakanan za mu ga bayani na Imam ali alayhi salam wanda ya zo a cikin biharul anwar <clears throat> cikin mujalladi na 72 shahi na 119 imamu ali alayhi salam yake cewa alaika بالتواضع fa innahu min a'zamil ibada na hore ka na umurce ka da kalizimce tawadu'i saboda me saboda yana daga cikin mafi girman ibadodi wannan yana bayyana muhimmancin tawadu'i tana daga cikin mafi girman ibadodi saboda saboda ainihin ibada din ma ubudiyya ta Allah subhanahu wata'ala yana nuhin ne. gayan kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala da khudu'i da khushu'i ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan hadisai da wannan ayu da muka ambata suna nuna mana muhimmancin wannan sifa din da kuma ahammiyar iltizami da ita da kuma irin natijojin da mutum zai iya samu cikinta na zahakin ibada da abin da ya kama da haka da fatan Allah subhanahu wa ya amfanar da mu cikin abin da muka ji Allah subhanahu wa ya sanya mu cikin bayan sa nagarta wanda za su yi iltizami da wannan sifa din wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin